Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Lahadi. Goma sha shida ga watan Yulin shekarar 2023. kamar yadda aka saba duk ranar lahadi ana sauraron shirin kallabi na musamman a yau ma abin da muke dauka da shi kenan amma fa sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barka mu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar manzon amurka kan sauyin yanayi john kerry ya isa kasar china a yau lahadi domin farfado da tattaunawar da aka dakatar tsakanin manyan kasashen biyu masu fitar da iskar gas mafi yawa da ke dumama duniya kamar yadda kafofin yada labaran kasar ta china suka bayyana daga gobe litinin china da amurka za su yi musayan ra'ayi mai zurfi kan batutuwan da suka shafi yanayi in ji gidan talabijin na cctv yayin da keri ya isa beijing ziyarar da keri ya kai a kasar ta china inda zai gana da takwaransa xi jinhua ta biyo ne bayan makonni da aka kwashe ana fama da tsananin zafi wanda masana kimiyya suka ce sauyin yanayi ne ke ta'azzara shi an sallami firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu daga asibiti a yau lahadi bayan da aka dasa masa na'urar kula da aikin zuciyarsa wata sanarwa da asibiti ta fitar ta ce dukkan gwaje-gwajen lafiyar da aka yi wa prime minister ba su nuna wata matsala ba ciki har da gwajin da aka yi wa zuciyarsa asibitin ta ce an sanya masa na'urar ne domin baiwa likitocin Netanyahu damar lura da aikin zuciyarsa akai-akai an kwantar da Netanyahu dan siyasa mai shekaru 73 a asibitin Sheba da ke Ramat Khan a jiya Asabar domin duba lafiyarsa. daga bisani an saki wani hoton bidiyo na firaministan yana cewa ina cikin koshin lafiya a yau lahadi firaministan iraki ya tattauna da shugaban kasar syria bashar al-assad a birnin damascus a yayin ziyararsa ta farko a kasar da yaki ya ɗaiɗaita tun somawar rikicin na tsawon shekaru goma sha biyu iraki da syria suna da dangantaka ta da kut ta tsawon shekaru duk kuwa da janye da jakadu da kasashen larabawa da dama suka yi daga damascus da kuma dakatar da siriya daga zama memba a kungiyar kasashen larabawa 22 sakamakon musgunawa masu zanga-zanga a shekara ta 2011 asad ya tarbi muhammad shia al-sudani wanda ke jagorantar wata babbar tawaga a fadar shugaban kasa a Damascus. sun tattauna batutuwa da suka shafi kyakkyawar dangantaka da aiki tare tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna da kuma sauran al'amura kamar yadda ofishin shugaban kasar siriya ya bayyana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an agajin gaggawa na koriya ta kudu sun ciro akalla gawarwakin mutane tara daga wani rami da ruwa ya mamaye a tsakiyar birnin cheongchu kamar yadda jami'ai suka faɗa a jiya lahadi hukumomin ƙasar sun ce akalla motoci goma sha biyar da suka hada da wata motar safa ne suka makale a cikin titin ƙarƙashin ƙasa da ruwan ya mamaye seo jong il shugaban hukumar kashe gobara ta yammacin jongcho ya ce ma'aikata na ci gaba da binciken ramin seo ya ce muna mai da hankali kan aikin binciken saboda akwai yiwuwar akwai ƙarin mutane a ciki ruwan sama kama da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan ya ce tilastawa dubban 'yan koriya ta kudu barin gidajensu tare kuma da barin wasu dubban gidaje ba wutar lantarki tsananin ruwan saman ya haifar da zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa ƙungiyoyin gwagwarmaya na myanmar sun roƙi gwamnatin amurka sama da rabin dala biliyan ɗaya na agajin jin ƙai da tallafawa marasa galihu domin taimaka musu wajen kawar da gwamnatin mulkin sojin ƙasar gami da kuɗin jiragen sama maras matuƙa da motocin sulke da na'urar kakkaɓo makamai ta sama yayin da take amfani da wani suna na daban na myanmar Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da ƙudurin dokar haɗin kan Bama ta hanyar dokar soja a watan Disamba a matsayin wani bangare na kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 wadda ke gudana har zuwa Satumba. Dokar ta baiwa gwamnatin Amurka izinin taimakawa ƙungiyoyin mayaka masu ɗauke da makamai da ke adawa da mulkin soja da taimako marasa tsari sosai amma bata bada wasu kuɗaɗe ba. Wasu daga cikin waɗannan kungiyoyin a yanzu suna neman majalisar dokokin da ta baiwa myanmar dala miliyan 525 a cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa gami da dala miliyan 200 na agaji marasa tsari sosai labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe bai baiwa alheri wuri ta gabatar mana shirin mu na gaba. sun kwace fasfot sun yi komai to wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abin da zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta mhm. a wannan fargabar a wannan wahalar a mhm. wannan duka wani abu da kike zata mhm. na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatuna ina ta karatuna na gama associate degree na gama bachelor degree na gama masters har guda biyu na zo na dora doctoral degree a gaskiya ni zan ba mu musamman mu yan uwa mata shawara idan kika ce dole dole sai ne mijin da zai iya rike miki ƴaƴa zaki aura akwai mazan da har yanzu din suna iya rike yayan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa son rike ya'yan sun fi yawa yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi mu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita. shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu zance na mata a ci gaban mu nan nake sallama da kallabi Hawa Mustapha Babura wadda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure ta kuma haifi 'ya'ya da dama. Amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta idan suka sake aure suka tafi da 'ya'yansu. Muna magana a kan 'yan agola. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Daga cikin kalubale da mata ke fuskanta a rayuwa akwai batun kunci da yaran da suke haifa a gidan da suka yi aure da farko suke fuskanta a rayuwa idan suka bar gidan ko ta dalilin rasuwar mai gidan ko kuma rabuwa sakamakon rashin jituwa. Waɗannan 'ya'yan da ake kira 'yan agola da dama suna zama sanadin shiga tashin hankalin mata. To ko menene ke kawo wannan matsala kuma ta yaya za a magance ta? Waɗanda na daga cikin tambayoyin da muka nemi amsa a hirar kallabi da hajiya ta hayatu din wata 'yan maya kare hakkokin mata da ƙananan yara a Kaduna. To a gaskiya babban matsalar da ke kawo irin wannan saɓanin alkawarin abin guda biyu ne. Waya Allah ita a ɓangaren ta uwa ba ta nuna ma ɗan nan da ta je da shi ya kamata ta nuna mai cewa yanzu za su shiga sabuwar rayuwa ne daga ita hashi ko ita saboda haka dole su kiyaye abin da ya saba ko ta saba a can a baya a gidan mahaifinta yanzu a nan ba haka ba ne ya kamata su ɗauki sabuwar rayuwa na taka tsantsan wani lokaci kuma uwa takan yi irin wannan ƙoƙarin nuna maɗanta gaskiya to amma kuma shi kuma mai gida wani lokaci da zaran an ɗan yi ɗokin kwana biyu daga baya sai ya zo ya rika kishi yana jin haushin wannan ɗa da ta zo da shi ko kuma 'ya'yan shi ita da ta zo ta taras sai ta rika nuna ma ɗan nan kyama ko kyara wanda a sakamakon haka ne za ki ga duk yanayi ya gurɓata an zo an samu matsaloli daban-daban a kan ɗan nan. Na'am. A ah, to a shi mai gidan da ya yi alkawari tun farko zai rike wa'annan 'ya'ya da aka shigo da su gidan a nan ba ganin akwai wata rawa da ya kamata ya taka ko kuma kila baya takawa irin waɗannan lokuta da ake samun rashin jituwa a cikin gidan tsakanin wa'annan 'ya'ya da aka zo da su da waɗanda aka tara a cikin gida? eh aito dama shi ne yake da iko ya taka ba muhimmiyar rawan da dan nan waya Allah zai samu tagomashin sauƙin tsana da kyara to da yawa idan kika ga yaro ya tsani yaro dan uwan shi to yana farawa ne daga samun dama a gurin uban nan saboda idan uba ya jawo waɗannan da kika zo da shi ko 'ya'yan nan da kika zo da su ya nuna musu cewa da su da 'ya'yan da ya haifa babu bambanci duka ɗaya ne kuma idan wani saɓanin faɗa tsakanin su ya haɗa su zai tara su ya tsawatar da su ya nuna musu cewa mai laifi ya bashi laifin shi mai gaskiya ya nuna mai ya yi gaskiya amma ya hana wannan abin daga wannan ranar to za ki ga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ko da ta tarar da wata mata ne wacce take da 'ya'ya a gidan ita ma dole in mai gidan nan ya tsaya tsayin daka cewa wannan ɗan da na auro tare da uwar shi to ina so a ɗauke shi karkar cikin gidan nan matsawan ya tsaya da irin wannan to da wuya ki ga a ɗan ya samu matsala a wannan gida ai duka wannan laifin na mai gida ne to yawanci mazajen wani lokaci idan suka auri iyayen da suka zo da 'ya'ya matsawan suka ga ba wani abu suka samu a gare su ba sai kuma kiga sun fara jan jiki da ɗan nan za a fake ana miki kura da hali wanda a ƙarshe in ba a yi ta'a ba sai kiga auren ma ya sake mutuwa ka sake fita tare da ɗanka saboda ba uwa ba za ta iya jure tana ganin ana kyaran ɗanta ana cin zarafinsa ba. Haka to a nan su kansu matan da irin wannan kaddara domin a iya cewa kadara kenan ta same su a ce gashi auren su ya mutu sun rabu da mijinsu na baya ko kuma ya rasu ga su da 'ya'ya za ki ga suna da kawazucin lalle cewa ko da wani auren suka yi su fa lalle lalle sai sun tafi da wayannan 'ya'yayen nasu zuwa gidan sabon mijin da suka aura inda za ki ga wasu ma dalilin rashin samun kila wanda ya amince da hakan sai ki ga sun dade ba su yi aure ba a nan ya kike ganin lamarin ya kamata a ce ya kasa. kasance musamman ga matan da kila suna da sauran ƙuruciya ila a cewa zai fi kyau kila su je su yi aure mai kwan su ce a dalilin waɗannan 'ya'yan ko kuma rashin samun mijin da zai ɗauke su da 'ya'yan ya kawo musu jinkiri na yin auren misali. eto eh a gaskiya ni zan ba mu musamman mu yan uwa mata shawara saboda a idan kika ce dole dole sai ne mijin da zai iya rike miki yaya zaki aura to babu ki da wani tabbacin samun namijin da zai iya rike miki 'ya'ya akwai mazan da har yanzu din suna iya rike 'ya'yan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa son rike 'ya'yan sun fi yawa don haka a nan ita uwa idan har ta lura da cewa mijin nan yana son ya aure ta aure ne na gaskiya to kafin ta tafi da ko da ɗaya ne ko biyu misali to gaskiya ta fara samun ko mahaifiyarta in tana raye ko wata 'yar uwanta ko kuma in 'ya'yan nan rabuwa ne suna da uba yana raye ta fara rufe idanta ta kau da kanta ta yi haƙuri ta je ta mai da 'ya'yan nan har sai ta shiga gidan nan ta zauna ta ga kamun ludayin zamanta tsakaninta da wannan sabon miji da kuma in akwai abokiyar zama da abokiyar zamanta a hankali idan ta gano yanayin zaman tun da dama tun a baya sun yi alkawari za ta zo da 'ya'yanta to kin ga idan ta ga zai yiwu sai ta aika ta kwaso wa'annan 'ya'ya ko kuma ta ɗauko wannan ɗa domin ta ci gaba da rayuwa tare da shi idan ko ta shiga ta ga babu wannan sararin to ni shawarar da zan ba uwa a nan shine ta yi haƙuri abinda Allah ya bata na ta taimaki 'ya'yanta ya Allah suna gidan ubansu ne ya Allah suna gun 'yan uwanta ko iyayenta sai ta rika aika musu da taimakon da ya dace kuma tana ɗan kiran tana musu nasiha lokaci-lokaci tana sa ta akan hanya sai ki ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ta ya kuma shirya yaran nan kiga sun tashi duk wahalar da take fargaban su sha a gidan ubansu sai kiga Allah ya taimake su wata wahalar takan zamo maɗa alkhairi so da yawa mu iyaye mukan yi haka ne domin gudun mun san irin zaman da muka yi da maza saboda haka mu za su yi rayuwa na wahala to amma irin wa'annan in muka fawwala mu Allah muka yi haƙuri muka ci gaba da sa hannu a hankali akan abun. sai ki ga wahalar ta zamo maɗa alheri sai ki ga cikin lokaci ƙanƙani ɗannan ya taso da wani hazaƙa da ƙima da ƙwazo wanda sai ki ga ba a yi zato ba ya zo ya wuce waɗanda suke da gatar fiye da shi. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. yake an bar mata a baya a fannoni da dama a nahiyar Afirka da suka hada da fannin ilimi. Akwai kalilan da suka yi nisa suke kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma waɗanda kuma suke zama abin koyi ga na baya. Irin waɗannan mata na daga cikin waɗanda suka ƙara wa kallabin mu ta mako ƙarfin gwiwa ta kai ga mai da hankali wajen samun ilimi. Ga hawa Mustapha Babura da ƙarin bayani. da na zo sai na ringa haduwa da doctors a university wanda mata ne masu ilimi har sun yi kwamishina har suna da makarantunsu manya-manya har da secondary suka yaba da kwazo na suka ce in taya su da malaman malamansu akan wannan bangare na a renan yara mhm. yan kana mhm. to na zo na fara su kuma gangara ta tafi na je jigawa nan ma ina dudduba yadda harkokin suke na ilimin ƙananan yara mm. sami yana yi wa magana da gwamna da wane ne suka ce a to ki zo ki taya mu mm-hmm. mu ma ki nuna wa malaman mu irin wannan fasaha yadda ake mm-hmm. amma ki sai suka ce ki ba mu takardun ki na shaida kina da wannan fasaha da abubuwa mm-hmm. to da na zauna zan rubuta razani ai daga secondary school ba abin da na iya ƙara rubutawa hmm. layi ɗaya biyu na rasa me zan tsara Mm-hmm. Mm-hmm. ga shi dai ina da skill dai ina da experience din mm-hmm. amma kuma ba ni da degree. ba kin kasa bayyana rubuta abin da yake eh, kanki abin da kike so ki rubuta kin san abin da zaki rubuta amma baki san yadda zaki tsara ba a'a ba ni da takardar da ta nuna shaidar ina da ilimin oh. saboda ban yi digirin ba oh. certificate din da kika yi lokacin fa to ai certificate ba digiri ba ne eh. certificate to kai da ce ta kana da wannan dan skill din dan experience din shi ba za a taba kiran shi digiri ba mhm. training ne kai amma kin ga bambancin kasar mu gida Najeriya da nan kenan eh, akwai bambanci to amma kuma na yi sha'awa don duk da haka mhm. da nasa din ma na rubuta na basu wannan takarduna na shaida cewa na shahara har zan iya koyarwa malamai mhm. sai kuma Allah ya din na dawo sai na ce to bari in dawo in koma in kammala mhm. at least associate degree nan da na fara mhm. na tsaya ba ci gaba ba to da na dawo sai na koma kwaleji sai na canja bangaren harkar ilimin nawa daga computer science sai na tsallaka na koma education a 2016 fa So a 2016 na gaya miki ina da makaranta dama ya karama da na buɗe. Wari na reno. na zo na ƙarasa karatu na to da zai baki sha'awa. Mhm. Tsarin ilimin Amerika ko ka fara ka bari shekara nawa ya ɗauke ka. Mhm. Inda ka bari za ka iya zuwa ka ɗora. Hmm, ba sai ka fara daga farko ba. Ba sai ka fara daga farko ba. Mhm. To ajujuwa na kamar ajin turanci. ajin littafi mhm. da na fara tun shekara biyar shida da suka wuce da na tsaya mhm. sai wannan makaranta ta ce za mu tafi miki da wa'annan kwasa-kwasai ba sai kin ƙara yin su ba mhm. amma kuma ɓangaren ilimi da kika ɗauka da karatun ajijuwan da baki ba su za a ɗora miki ki ci gaba to sai ba ni damar in gama wannan ɗan digirin na farko a ƙaramin lokaci Mm-hmm. saboda haka na koma makaranta na ɗauki ajujuwan koyarwa na ilimi na yara haka na gama shi a ƙaramin lokaci mm-hmm. to da na gama wannan sai kuma na zo na sami babbar matsala da gwamnatin amerika a kan kasuwanci na a 2016 haka ta samu babbar matsala da ita gwamnatin ƙasar nan ina cikin aiki na sai kawai wata rana mm-hmm. a 2016 ba zan bai taɓa mantawa ba. 16 din Yaro na 2016 bayan na da daga Najeriya na dawo April a ne wa ɗana auren shi na aure Alhassan kenan a mhm. May June July aka yi auren Alhassan. Mhm. Muka yi ƙaton biki gagarumin biki duka 'yan uwa suka zo. A nan Amurka. a nan america mutane da yawa sun zo sun halarci biki mhm. allah ya rufa asiri sun tafi an gama bikin shi da kwana biyu ko uku an gama bikin shi asabar mhm. lahadi litinin ran laraba mhm. kawai ina kwance ina bacci ne gidana ya tashi ya tafi sallah asuba a'a sai aka zo aka rika buga mana kofa kamar tashin kiyama na tashi a firgice na buɗe windo na ga wal wal wal wuta ta yan police wallahi na zaci wani abu ne suke so su evacuating din duka unguwar a tashi ta mhm. ba ina buɗe kofa kawai suka danna mana kwa a hannu na ce ina layi wa ina sai kawai na ji an ce wai suspect eh, sun ɗauki suspect na ce ne na yi ni yan nan na shiga uku ba kuma hali ki eh, magana a ba hali amma dai za su karanta maka wannan abin a ce kana da damar ka yi shiru ko kai magana ka ɗauki lauya an baka da lauya za a iya baka lauya kyauta an kama ka ne to ka motoci yadda kika san na kashe dubban mutane a duniya ko air drug ko yar waye kamar fa a movie ya aka kaya wannan aka kaya da wannan to sai suka zo suka rinka min tambayoyi kala kala suka zo gidana suka bincike komai hatta daddawa sai da suka tambaya menene wannan sun zaci da drugs da wannan da wancan suka ga ba komai suka gama na ce suka ce wai we are ready to go za su tafi da ni sai na ce ku tsaya ba ku gaya min me kuka zo ba me na muku sai suka ce wai business ina na ce business ina me nai a business ina sai suka ce wai ai ana kama ni ne da tuhumar na yi amfani da business ina na kwari gwamnatin kasa na ce ni suka ce eh ni suka tafi da police station alhamdulillahi nan a gida ‘ya'yana masu ilimi ne da komai suka kira lauya mhm. eh, gajar ta dogon labari aka zo dai aka je kotu aka yi bincike da komai da komai kai wannan wani labari ne wanda za mu iya ci gaba a wani bangaren. Mhm. But a dalilin wannan mhm. suka tsayar min da business dina. da suka tsayan min da business ina na kwangilar gwamnatin da nake lura da yara ana biya na mhm. amma ba wai in daina business din lura da yara ba kin gane da yake yanzu suna da matsala da gwamnati na da matsala da ke sai suka gintse wannan alakar ki da gwamnati eh sai suka cire wannan amma ba wai ba zan yi business ba zan yi business amma na bangaren su ban kwangilar lura da yaran waɗanda ba su da me ake cewa eh, income ɗinsu bai kai ba. Eh, ba su da ƙarfi. Yawwa. Tattalin arziki. kan shari'a a ƙasar nan ba inda za ki iya fita. Mhm. Ba za ki fita ba sai an gama shari'a. Mhm. To sun kwace passport sun yi komai. To wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abin da zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta mhm. a wannan fargabar a wannan wahalar a mhm. wannan duka wani abu da kike zata mhm. na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatuna ina ta karatuna tun 2016 na gama associate degree na gama bachelor's degree na gama masters har guda biyu na zo na dora doctoral degree yanzu da ikon Allah da shi ne yake tsara maka rayuwarka wallahi a april din nan da na gama digiri na a april din nan na gama shari'ar kasan nan kwata-kwata a kaina aka yayi shekaru nawa kenan aka amma wajen bakwai amma sun caje ni tara sun caje ni tara mhm. like i said wannan dogon labari ne wanda a watakila wata hirar ina iya zuwa in yi muku labarin. Haka. To yanzu a cikin nan shekaru bakwai din ne kika kammala kika yi wannan karatun naki? Yes, a cikin shekaru bakwai haka Allah ya zaɓan mini ni kuma da na zauna na ce to ba zan zauna ba. Sun mm-hmm. karɓi fasfot ɗina ba inda zan iya zuwa an banda a cikin Amerika ba zan mm-hmm. iya tafiya Nigeria ba. Amma ina da business ina ina yi kwangila kawai suka ɗauke. Mm-hmm. Saboda kawai in koma makaranta wal ina jiran a yi duka karar da za a yi a yi duk abin da za a yi aka yi aka gama ina gama da su kuma na gama karatu na yanzu dai I'm free kuma ina da doctoral degree na a Ali Sado Education. da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki aisha ma'azu da kuma hawa sharif a nan birnin washington dc da kuma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Ciki har da shirin ciki da gaskiya. Kamar ko da yaushe za a yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye mu da suka gabata. Ta mu na hausa da voahausa.com yanzu kan a madadin murtala faruk sanyin na da ya taimaka muku shirye shiryen namu na yau sai salaman abu wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum